Malaman makarantu sama da dubu goma ne a jihar Niger suka samu tallafin bashin kuɗaɗe daga hannun uwar ƙungiyar malaman ta NUT reshen jihar Niger. Ƙungiyar malaman dai ta ce daga cikin shirin da ta yi na buɗe ƙaramin bankin kasuwanci a jihar Niger ta samu damar baiwa waɗannan malamai bashi. Sakataren ƙungiyar malaman a jihar Niger, Comrade Labaran Garba, ya ce bisa la'akari da halin rashin biyan albashi a kan kari, yasa suka ɗauki matakin baiwa malaman bashi. A ala hakika da farko dai dole mu isa gode mu Allah maɗaukin sarki da yasa yau a tarihin ƙungiyoyi makasance ƙungiya na farko da muka kafa wannan banki. kamar yadda ka sani muhimmi da muke ciki wannan ma a wannan lokaci da muke ciki shine maganan biyan albashin ma'aikata wanda yake a gaskiya wannan tantance wanda ake yi ya dan ja mana cikas saboda yanzu an waye gari an samu malaman nan da wata biyu uku hudu ba albashi akan ana wannan screening muhimmin kalubale da muke samu shine maganan wannan screen da ake yi amma insha Allah cikin lokaci kaɗan komai zai kuma daidai kuma za mu ƙara fito da tsare-tsare wanda yake ba ma ma'aikatan ba ma malamai kaɗai ba kawai hatta sauran kwastomomi na bankin za su yaba kuma za su ji daɗin wannan ayyuka da wannan banki za ta ci gaba da su. a halin da ake ciki dai ƙungiyar malaman a jihar Niger ta ce ta samu ribar naira miliyan 85 a sakamakon buɗe karamin bankin kasuwancin da naira miliyan 100 a cikin kimanin shekaru hudu da suka gabata in ji shugaban daraktocin bankin na NUT Malam Muhammad Sadauki. To ka san kuma harkan banki musamman idan an ce maka ƙananan banki wannan na eh, ƙananan ma'aikata ba kowa ne zai so ma'amala da ba to so a takaice dai zamu ce cikin shekaru hudu uku zuwa hudu shine wannan banki ta samu riban miliyan 85 ya aka kuka samu wannan nasara a to wannan nasaran dai to mu cikin wannan banki Allah da ikonsa da muke jagorantar wannan banki ba wanda zai taso yau ya ce shi ya buga kirji ya zo cikin banki ya ce ni director ne a banki ina son a bani dubu hamsin rance ba za mu bari ba Ƙungiyar malaman dai ta gudanar da babban taron ta ne na ƙarshen shekara domin bayyana irin ci gaban da aka samu a sakamakon buɗe ƙaramin bankin kasuwancin ga kaɗan daga cikin ra'ayin wasu daga cikin malaman akan wannan al'amari. suna na Garba Sani daga Munyan Local Gamman. A ƙwarai mun gamsu da gaske yanzu kaga kamar mun kusan wata uku ba albashi yanzu. gwamnatin jihar state bata biya albashi ba to ta wannan bankin mukan zo mu aro kuɗi ma ba malaman mu domin su yi sustaining wannan matsalar rashin albashin da suke da shi sunana nuhu dattijo umar secretary NUT Bosu Local Government shine ko Bosu Local Government mun benefitin almost 150 million as a loan to malaman mu set loan da aka ba ku bashi da aka ba mu bashi Wasu daga cikin malaman makarantu a jihar Niger ke nuna gamsuwa akan karamin bankin kasuwanci da kungiyar malaman ta buɗe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.